الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وأنفعنا بما علمتنا رب العالمين ‘Yan uwa, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Muna ƙara jaddada mu ga Allah tabaraka wa ta'ala mai kowa mai komi da ya kaddare mu da zuwa rana irin ta yau ranar Alhamis, ranar biyu ga watan biyu, wato biyu ga watan safar na hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam shekara ta dubu ɗaya. da ɗari hudu da arba'in da takwas ranar kuma take amsa ranar goma sha shida kenan ga watan bakwai wato watan julai na miladiyar annabi isa ɗan maryam shekara ta dubu biyu da ishirin da shidda allah Ta baraka wata alaka dare mu da dawowa domin ci gaba da gabatar da darasi a fikihun malikiya wato muna cikin littafin iziya za mu tashi kan wata fa'ida a iziyar da ke hannuna shafi na ɗari da talatin daidai wa daida, shafi ɗari da talatin a littafin da ke hannuna, shekara ta farko daga sama. Malam ya ce, fa'idatu, ga wani abu wanda za mu fa'idantu da shi in Allah ta baraka wata ala Kada mu manta, in mu manta ɗin kuma to mu tuna cewa, babin da muka riga muka karanto wanda muka kawo ƙarshen shi muka tsaya yana magana ne ma'ana akan sanar matafi yanda ake yin ƙasaru da hukunce-hukuncen ƙasaru da inda ake fara ƙasaru da kuma inda ake aje ƙasaru da sauran dai hukunce-hukunce irin wannan to da ya zo ƙarshen babin sai fidda waɗannan fa'idoji domin ya yi mana ƙarin bayani dangane da sallar matafi din nan wato sallar kasaru malam ya ce da al musafiri bil muqimi wa bil aqsi sahihun matafi yayi koyi da mazaunin gida sallar shi ta inganta matafi maimakon ya raka'a shi biyu in ya zo iske yan gari ya bi jam'i tare da su ko ya iske wani mutumin gari wannan mutumin garin ya yi limanci matafiyin ya bi shi, sallata inganta. <clears throat> Wabil akasi, haka ma saɓanin haka shi ne mazaunin gida, shi kuma ya sa matafiye mai limanci, matafiye limanci, mazaunin gida ɗan gari ya bi matafiyin nan, shi ma sallata inganta. Ita da musafiri bil muqimi sahihun. wa bil akasi sahihun matafiya ya koyi da mazaunin gida ya yi daidai hakanan mazaunin gida ya koyi da matafiya ya yi daidai lakinnahu malam ya ce to sai dai sai dai yukurahu yukurahu haka ne ko sai ulakin yukurahu ya kashi kenan yace sai dai makaruhi ne an kyamace yin haka inda hali kowa ya tashi da ake kira makaruhi ne makaruhi shine abinda in ka yi shi babu zunubi ko da ka yi shi da gangan to ba za a rubuta ma zunubi ba ka da zunubi sai dai inda ba yi ba kuma da ka samu lada inda ba yi ba da ka samu wani kamasho na lada amma idan kayi to ba za a rubuta ma zunubi ba wannan shi ake kira makaruhi kenan matafiyi in ya bi mazaunin gida suka yi sallah sallar shi ta yi sai dai inda shi kaɗai da ya ƙara samun wani bonus na lada mazaunin gida ya bi matafiyi su yi sallah shi ma haka wata ta'akkadul karahatu fi iqtida'il musafiri bil muqimi inna karhancin ya fi kauri ya fi girma ya fi tsanani shi ne shi mazaunin a matafi ya yi koyi da mazaunin gida shi matafi ya koyi da mazaunin gida kamar yadda muka karanto can cikin bayanin in matafi ya koyi da mazaunin gida to shi tabbas ba raka'a biyu zai yi ba sai ya yi raka'a hudu ba zai balle man da aiki ba shi ko mazaunin gida ko da ya bi matafi in matafi ya raka shi biyu ya sallame to shi zai taso ya ci ko raka'o'in shi biyu ashe kaga inna abin yake da tsananin karhanci ga shi matafi ya bi mazaunin gida domin dole sai ya saba musulmi shi sai ya bar asalin abin da aka ce yayi sai ya bar asalin ƙasarinsu, domin sai ya cika sallah shi ko mazaunin gida dan ya bi matafi to bai saba ma abin da aka ce yayin ba raka'an nan hudu dai haka zai yi ta ko da ya bi matafi ina fata kun gane to kun ga ashe anan tunda hawancan matafi in ya bi mazaunin gida sai ya saba ma abin da ke ka'ida ga sallashi, shi to nan ne karhancin ya fi tsanani nan ne karhancin ya fi nauyi in ita dabihi idan matafiyi ya yi koyi da mazaunin gida, ya bi mazaunin gida sallah, lazimahu ittiba'uhu, to lallai ya bi mazaunin gidan nan har a gama sallah, sai an yi raka'a hudu ɗin nan ya zamo dole a kan shi, lazimahu, ya lizimce shi, ya zamo dole, ba zai dakata ga raka'a biyu ba, dole sai ya bi an kama da shi. wala i'adata alaihi ko ba zai sake sallah ba sallar ta yi Wa in ita muqimu bihi in ko shi mazaunin gida ne yi koyi da matafi mazaunin gida ne ya sa matafi musulmanci ko mazaunin gida ne iske matafi zai yi sallah ya bi matafiyin a matsayin liman to anan ya za a yi malam ya ce fa kullun ala sunnatihi kowa yana kan sunna shi matafi yana kan sunna shi ta raka'a biyu sai raka'a biyun shi ya sallame mazaunin gida yana kan sunna shi ta raka'a hudu in limamin shi ya sallame sai ya karo biyu ba wanda ya rage sallah kowa yanda aka ce yayi da haka karhancin anan yana da dan sauki sauki fiye da a ce mazaunin gida ne ya koyi da fiye da a ce matafiye ne ya koyi da mazaunin gida malam ya ce in baka gane wannan jimla ba to bari a ma hausa hausa bari ya yi mana hausa hausa ya ce fayu sallil musafiru faradahu matafiyi sai ya salle shi yanda aka ɗora mai farlancin shi na sunna sai raka a biyu sai raka a shi biyu sai ya sallame fa'iza sallama min raka'ataini idan matafi ya sallama sallah daga raka'a biyu din nan a muqimu atal bi ma baqiya min salatihi to shi mazaunin gida sai ya zo da abin da ya rage mai na sallar shi shine raka'a biyu kun ga an fita ba karibin da mu Allah ya taimake mu to wannan shine ƙarin bayanin da malam ya mana dangane da wancan babi da muka karanta na sallar matafiyi kada mu manta sallolin da ake makasar fa cikin salloli biyar guda uku ne kurun a zuhur la'asar isha'i su ne masu raka'o'i hurhudu to su ake mai da raka'o'i biyu kowace raka'a fatiha da sura fatiha da sura amma magariba ba a yi mata kasaru asubahi ma ba ta da kasaru dama raka'a biyun ce wa'annan hukun ne kadai su ne ake makasaru su ne duk sallah mai raka'a hudu za a yi biyu saboda larurar tafiya Allah ya taimake mu ko kuma in mun je wajen babin aikin hajji za mu ji kuma akwai wani jam'in da ake a muzdalifa na magariba da isha'i kuma akwai wanda ake yi a arafa na azhar da la'asar shi kuma za mu ji hukuncin shi amma dai shi ma asalan domin tafiyan ne domin matafiya ne ko da daga makka mutum ya tafi muzdalifa ko ya tafi arfa sunan shi matafi mun karanta cikin muwadda ko cikin babin aikin hajji wanda yake dan arfa ne a nan arfa nan ne a gidan shi yake shi ba zai kasarin ba haka wanda yake dan mena ne ko dan muzdalifa ne nan gidan shi yake nan iyalan shi suke to magariba nan da isha'i ba zai kasaru ba zai cika isha'in shi Allah ya taimake mu ashe kun ga su can larurar da ta sa ake wa'ancan jami'i tafiya ce Allah ya taimake mu to sai fasali na gaba malam ya ce ga kuma wani sabon aji za mu ciranto daga ajin baya zuwa aji na gaba za mu samu promotion da canjin aji me za mu ji cikin sabon ajin nan in mun shiga wasu fatolin jami'i بين salataini على مشتركتين في الوقت رخصته za a karantar da mu cikin wannan ajin hada salloli biyu waɗanda suka hada lokaci a yi su cikin lokaci ɗaya wannan rangwame ne rukhsa ne rangwame ne waɗanda salloli ne suka hada lokaci ɗaya Azuhur ta haɗa lokaci da la'asar magariba ta haɗa lokaci da isha'i to waɗannan su ake haɗawa. su ne ake haɗawa a matsayin rangwame za mu karanta mu ji yadda ake hadawan da kuma dalilan haɗawa, amma ba a hada asuba da azuhur. ba a hada la'asar da magariba ba sa hada lokaci kafin mu karanta can ko kuma ka haimu bi babin kada in manta me yasa aka ce sun haɗa lokaci in ba a manta ba can baya mun yi karatu cewa lokacin sallar azhar da zarar rana ta gushe daga tsakiya to lokacin sallar azhar mukutari yayi mukutarinta ya shiga daga nan daga nan daga nan tafiya na tafiya har iya ƙarshen tsawon inuwarka to iya ƙarshen tsawon inuwarka lokacin azufar mukutari ya wuce ta shiga cikin lokacinta na biyu laruri lokacin masu larura a ga har yanzu dai akwai lokacin azufar ɗin sai dai mukutari ne ya fita an shiga na larura daga daidai wannan lokaci kuma to farkon lokacin la'asar mukutari kuma ya yi kaga azufar da la'asar sun haɗa lokaci sai dai wannan lokacin ta ne laruri wannan lokacin ta ne makutari suna tare haka za su rugunduma sai ta tafiya har sai da inuwar mutum ta kai kwatankwacin tsawon shi biyu to daga nan ita ma la'asar din ta zamo laruri da azhur da la'asar duk sun zamo larura daga nan har faɗuwar rana ashe kun ga sun haɗu sun haɗa lokaci ɗaya an fahimci wannan ko haka magareba da zaran an gama magariba kamar yanzu din nan shi kenan yanzu fa lokacin magariba mukutari ya fita an shiga cikin lokacin ta laruri an shiga cikin lokacin ta laruri daga nan ta tafi larura ta tafi larura har zuwa bacewar shafaki idan shafaki ya bace to lokacin wato lokacin isha'i mukutari yayi kenan sun haɗu da lokacin magariba laruri daga nan har zuwa kashi ɗaya bisa uku na dare ita ma isha'i lokacin ta mukutarin ya wuce sai su haɗu da isha'i da magariba da su shiga cikin lokacin larura har kuma ketowa alfijir ina fata kun gane kuga a wannan tsari babu inna asuba za ta haɗu da azuhur. babu inna la'asar za ta haɗu da magariba ba su haɗa lokaci idan haka ake cewa baina salataini tsakanin salloli guda biyu ala mushtarikataini waɗanda suke iya haɗa lokaci kamar azhur da la'asar kamar magriba da isha'i a iya haɗa waɗannan sallolin a sallace su fil waqti a lokaci ɗaya ayi yi azhur a mai da la'asar ko ayi yi a mai da isha'i a iya yin wannan to me hukuncin yin hakan malam ya ce rukusatun rangwame ne a rangwame ne ba wajibi ba ne ba dole ba ne bai kai matakin sunna ba ma rangwame ne amma kuma akwai inna ake wannan akwai inna ba a yi malam sai mana bayani ya ce iza kana filbar in akan tudu ne kan doron ƙasa ne nan ne ake haɗa a zuhur da la'asar nan ne ake haɗa magariba da isha'i duna bahari amma banda wanda yake cikin jirgin ruwa in mutum yana cikin teku domin kun ga teku in aka shiga wani jirgin ruwan ana iya kwashe wata da watanni ma ba kai kan tudu ba musamman manyan jiragen ruwa irin na ƙasa da ƙasa wani jirgin sai kai wata hudu wata biyar ma ba ga doron ƙasa ba to masu yin sallah cikin irin wannan su ba za su iya haɗa a zuhur da la'asar ba domin larurorin da suke jaza a haɗa azhar da la'asar su ba su da shi za mu ji larurorin abin da zai sanya a haɗa sallar su abin bai shafe su ba ba su da wannan na'am amma wanda ke kan tudu tsakanin wancan gari da inda kan doron ƙasa ne to shi wa'annan laro suna iya bijirowa wa'anda za su nuna mashi za su sanya mai haɗa wa'annan salo don ya samu sauki ga yadda ake yi malam ya ce fa'iza zalati shamsu idan rana ta gushe daga tsakiya in rana ta zo tsakiyar duniya ya ta karkata tsakiyar makaɗan ya za ka gane haka ka ga inuwarka ta fito gabas in ka tsaya a rana ka ga inuwarka ta dawo gabas gabas da kai to an yi zawali kenan zalatu shams zawali ya zo in haka ta faru to daga wannan lokaci alal musafiri in mutum yana halin tafiya ne ba yana zaune garinsu ba matafiyi ne daga Kano zuwa Abuja ya zo zariya ko ya je Kaduna lokaci na azhar rana ta gushe daga tsakiya ya tsaya zai yi azhar wa huwa tilman hali yana a inda ake ce mashi manhal ina ne manhal shine abin nan zango zango inda ake yada zango a hota inda matafiya suke yada zango su hota asalin manhal inda ake ba raƙun maruwa in ana tafiya aka tadda gurin ruwa ɗaya a sauke kaya a ba raƙun maruwa to ku gurin da ku akwai ruwa ko babu zango dai an san zango ko mutum ya taso daga Kano zai je Abuja sai ya da zango a Kaduna aka ɗan tsaya za a ɗan yi fitsari a ci abinci ga lokacin azhar yayi rana ta bushe daga tsakiyar an yi zawali au wa huwa ko kuma ma yana kan abin hawan shi yana tafiya lokacin zawali yayi wana wannan zola amma yayi niyya a zuciye shi in fa tashi daga wannan zango ba zai ƙara tsayawa ko ina ba adala gurubi sai bayan magariba ta sai bayan rana ta faɗi saboda yana doguwar tafiya ga tafiya kila ta wuce daga Kaduna zuwa Abuja sai mu ce kila mutumin da ya taso daga Kano in nufi Port ko in Lagos sai ya zo Kaduna kaga ya doguwar tafiya gaba yana son yanzu in ya tashi to za a ta yi ne sai abin da Allah ya yi in akwai wannan niyya kuma lokacin zawwal yayi lokacin azhur yayi to ya samu an mai rangwame jama'a salatai ne, sai ya haɗa waɗannan salloli guda biyu sai a zuhur sai la'asar an mai rangwamen ya haka haka da ya gama in ya hau abin hawan shi ya burka ka, shi kenan bai ƙara tsayawa sai magare ba abin da zai ƙara tsaye da shi sai magariba jam'an suwairiyan kuma zai jam'i ne da ake kira jam'u suri, jam'in kala uku ne, akwai jam'u takadir, akwai jam'u ta'akir, akwai kuma jam'u suri, to shi wannan malin ya ce zai yi suri ne, shi ne mazhabar malikiya, shi aka fi zaɓa, shi ya fi dacewa, amma in ma'ana ana yin da za mu je su insha Allah. Ya shi jam'i suri yake. jam'in suri ɗin nan ya ake yin shi, shi ne zuhura fi akiri waƙatiha, sai ya aukar da sallah a zuhur a ƙarshen lokacinta. Ina ne ƙarshen lokacin a zuhur? Inna rana, inna inuwa shi za ta yi daidai da tsawon shi. Misali, misali zan yi, yanzu a ce zawwali yana faruwa wajen ƙarfe ɗaya na rana. lokacin inuwa take fitowa gabas to daga nan zuwa karfe biyu zuwa biyu da rabi zuwa karfe uku da rabi ko kuma zuwa karfe uku lokacin ne inuwar shi za ta yi daidai da tsawon shi kaga daga nan kuma lokacin la'asar ya yi kenan ina fata muna bi misali ne wani ke ban ce karfe uku ne karshen kama ba ce karfe uku inuwa za ta yi daidai da tsawon ba na yi misali ne to daidai wannan lokacin kuma shine farkon sallar la'asar an gane to sai a tsaya kamar uku saura kwata sai ya tsaya kamar karfe uku saura kwata a lokacin akwai sauran lokacin azuhur muktari bai fita ba kuma ana gab da shiga lokacin la'asar shi kuma sai ya tsaya daidai lokacin sai alwala sai ya sallaci a zuhur a ƙarshen lokacin ta mukutari yana gama la'asar a zuhur ɗin nan lokacin la'asar kuma yana shigowa sai ya tashi kuma sai ya la'asar kowace ya yi ta kan lokacinta bai haɗa wata a cikin lokacin wata ba ko ba ku gane ba an fahimta ko yawwa sai ya tsaya daidai ƙarshen lokacin zuhur yanda yana gama zuhur ɗin nan sai kuma lokacin da asar ya faɗo kaga yayi azhur ƙarshen lokacin ta mukutari yayi la'asar farkon lokacin ta mukutari duk a tare guri ɗaya a ɗan daƙiƙoƙi a ‘yan mintuna kaɗan ya haɗa su to irin wannan jami'in shi ake kira jam'u suri kowace a yi ta a kan lokacinta wannan a yi ƙarshen lokaci wannan a yi ta farkon lokacinta an fahimta to wannan jam'in shi ake kira jam'u suri dan ya ce, yace yuqaqu zuhura ya aukar da azhur fi akhir waqtiha a ƙarshen lokacin ta zababbe wal asara sai kuma ya aukar da la'asar fi awwal waqtiha a farkon nata lokacin ita kuma an fahimci wannan ko to wannan kenan kaza to haka al'amarin yake izana wan nuzula ba adal istirari idan mutum ya niyyar in ya hau abin hawan shi yanzu ya burkaka in ya hau motar shi ya danna to ba zai ya ba har sai alfijir ya keto zai kwana tafiya da niyyar kwana tafiya yi wa qabala al-ghurubi kafin rana ta faɗi yi wannan niyya tunda ita magariba dama ɗan lokacin ta kurare ne wa yajma'u da maghribi wal isha sai ya haɗa zaka to haka ne wancan iyakar maganar kenan wancan wata sabuwar magana ce to ita ma magariban sai ya yi ta sai ya ɗora isha'i sai ya bari kamar gab ana gama sallar magariba daidai lokacin da aka gama sallar magariba sai ya sallaci magariba shi lokacin gab da ke gab da kabilan shafaki sai magariba shi yana gama magariba shafaki na bacewa sai a sallaci isha'i shikenan bai ƙara tsayawa sai asuba an fahimci wannan shi ma Allah ya taimake mu to wannan shine jam'u suri shi ake kira jam'u suri to na ce ya kasu uku ko akwai jam'u taqdim akwai jam'u ta'khir su ba su cikin wannan littafi namu amma tunda na ambata su kuma muna bayani ne akan su bari mu dan bayanin gwargwadon hali gwargwadon abin da Allah ya sa na fahimta amma da Allah dan yi mu hakuri dan sha ruwa in mun fahimci jam'u sauri, to sai mu koma waɗancan guda biyun jam'u takadim mu fara da shi ka yi tafiya daga nan ka bar garinku ka tafi Abuja ko ka tafi Lagos za ka dawo gida sai kasance daidai sanda kuke tasha ko sanda kake haramar tahowa in motar kace ka sha mai za ka taho sai ka lura aiko lokacin azuhur yayi yanzu lokacin azuhur ya shiga amma ba ƙarshen lokacin ba ne farkon lokacin azuhur ne to ka samu sai ka tsaya sai kai azuhur ɗinka kana gama azuhur sai ka ɗora la'asar kaga lokacin ta bai shigo ba to amma rangwame rangwame ne wannan kana gama a zuhur ɗinka sai ka ɗora la'asar nan take shi kenan in ka shigo a ta tafiya a ta tafiya wannan kenan ko da ka iso in ka iso garinku kafin rana ta faɗi in azudul la'asar ce kai haka kayi zuhur. kayi yi la'asar amma kuma da ka taho sai Allah ya baka sa, sai ka shigo gari har ka dawo garinku lokacin azhar da al'asar nan bai wuce ba to malamai suna da maganganu guda biyu wasu suka ce sai ka sake al'asar domin ka iso gida lokacin ta bai fita ba wannan shine mafi rinjaya daga cikin maganganun malama wasu ko suka ce a'a sallar ka tayi waccan da kai a can ba sai ka sake wata al'asar ba wallahu a'lam haka lokacin magariba yayi ma za ka yi tafiya doguwar tafiya to kana iya ka yi magaribarka kana sallame sai ka ɗora isha'i duk da lokacin ta bai shigo ba da ka gama ku da a kama tafiya in a wani guri ne can dama ƙasar da za ka yi in ko a garinku ne daga nan ne za ka yi tafiyar kamar yanzu nan za ka kama hanyar abuja kana gama magaribar ka sai ka ɗora isha'in ka sai dai zaka a hudu dan baka bar garin ba sai a kama tafiya kurun maimakon a ce ka tafi ka tsaya dan kawo ko ka tsaya zariya ayi kuma isha'i to amma rangwame yi su gaba ɗaya ka kama tafiya wannan shi ake ce ma jam'u taqdim jami'i na gaggautowa a gaggauto da lokacin tsarar gaba a haɗa shi a yi a lokacin sallar baya a yi lokacin sallah ta biyu a yi a lokacin sallah ta ɗaya kun fahimta na'am to kuma akwai jam'u ta'khir in kana cikin tafiyar lokacin azhur yi ka tabbata lokacin azhur yayi sai ka jinkirta ba za ka yi azuhur din nan ba har a je ƙarshen lokacin azuhur. kaga in ka tsaya ƙarshe lokacin ta kayi ya zamo me jam'ul suri to sai ka wuce ma lokacin azhur din har sai lokacin azhur ya shi la'asar ya shigo har sai lokacin la'asar ya shigo sai ka tsaya sai kai azhur sai kai la'asar azhur ɗinka kayi ta a cikin lokacin laruri kana da larura la'asar kuma kayi ta a cikin lokaci zaɓaɓɓe wannan kuma shi ake kira ta ta'khir an fahimci wannan ko Allah ya taimake mu na'am to malam yace in mun fahimci wa'ancin jami'e jami'e ana yin shi ne saboda me saboda halin tafiya larurar tafiya ce take kawo duk wa'ancin jam'i guda uku jam'u suri jam'u taqdir jam'u ta'khir duk dalilin su sabab su tafiya ce matafiyi ne yake da wannan dama to mazaunin gida fa wanda ba matafiyi ba shi ma akwai wani lokaci da ake ba shi dama ya jam'i eh kwarai akwai wanne ne shi nan zuwa da haka malam ya ce wa yajja bayyana da magaribi wani isha'i lille matsari wahadahu saboda saukar ruwan sama kur ana tsula ruwa a iya yin jam'in magariba da isha'i a iya haɗa magariba da isha'i a yi su a lokaci ɗaya saboda ruwan saman kur an tsuge da ruwa za mu damu ɗanyi bayani na don an saba masu na yanzu au mace waɗe ne ko kuma bayan ruwan saman ma garin akwai duhu sannan ga taɓo waɗannan ƙarin ƙarfi ne za su ƙara ma ingancin a haɗa magariba da isha'i la ma'azzulumatu wahadaha amma wai dan ana ruwa kuma ga duhu to banda wani hukumatin duhu kadai an ɗauke ruwa duhu ne kurin garin ya yi jim an ɗauke wuta to wannan duhu ba zai sanya a yi jam'in magariba da isha'i ba dan duhu kurin wa fi jam'ihi litsin wahadahu kaulani to a iya haɗa magariba da isha'i a yi su a lokaci ɗaya saboda taɓo an yi ruwan an ɗauki taɓo ne kurum an gane wannan ko to akwai maganganu guda biyu ala mashahura ni kuma dukkaninsu sun shahara dukkaninsu an yi fatawa da su saboda taɓo kaɗai Allah ya taimake mu kun ga shi ma mazaunin gida wanda ba matafiyi ba akwai larura da za ta iya gittawa aka ba shi damar yi jam'i amma mu lura magariba da isha ce kaɗai ba a haɗa zuhur da la'asar su ba sa ciki ba a haɗa azuhur da la'asar a yi musu irin wannan jami'i na saboda ruwa kuma na ai ba mu hada ko magaraba da isha'i kaɗai muke hadawa to akwai kurakurai ko inda ya waje ba mu dan tada hannu mu yi bayani gwargwado abin da Allah fahimtar da mu malamai suna cewa tabbas sai fa in hakika ana ruwan sama ba wai hangen hadari kurun ba hadari ya haɗu saboda haka liman mu haɗa sallah a'a hadari ba ruwan sama bane sau ake ake ko. hadiri hadiri girgi ya wuce gobe ku dawo ku sake isha'i ba ana dawo a sake saboda haka ba a ce dan hadari ba ruwan sama an fahimci wannan ko ruwan saman gashi ya sauka ko yana sauka ko kuma da ƙwaƙwarar alama an fara yayyafi ga kuma hadari haɗaɗɗen hadari to irin wannan babu laifi a iya haɗa magariba da isha'i amma an yi ruwa an ɗauke ana ɗan yafi yafi yafi wai shi kenan wannan ma sai a ci a haɗa sallah to bi halatta ba a bi halatta ba in aka yi wannan sai an sake isha'i ba ta yi ba wannan baya cikin larura an fahimci wannan ko da yawa mutane da yawa za ka ga ce an haɗa magariba da isha'in an yi kuma da an fita wani ya zame teburin mai shayi kuma a ta hira sai kai karfe goma bai isa gida ba wani ma ya je gida ya ciwo abinci a hito kuma dandali wai an haɗa sallah kuma to me amfani haɗa sallah Haga babu kenan babu kenan mafi yawa aka irin wannan haɗa sallah mu dai a nan wajajen mu zaka samu tsofaffi ne kadai wanda suka haura yan shekaru masu kwari ire-iren mu wanda ba inda zamu na majira muke mu ci tuwo mu kwanta domin ne kadai muke koma gida amma duk wani mai dan jin yawa to zaka samu ko an je gida sai an fito yawo kuma sai an je wajen hira sai an je wajen teburin mai shayi da mai indomi an fasa mai kwai ko. sai kai karfe tara karfe goma bai ji ya kwanta ba amma nan a masallaci a zazzali lima na a ta rigima a ta rigima har ma in masallacinka baka haɗawan to babu shakka in ka gizagizai suna yawo to nan baka da mamu idan <laughs> nan baka da mamu da za a kewaye ni a nihi in za a haɗa musu kura yanda ka san dai gaba ake da masallaci zama masallacin ne kadai ba a so zama masallacin shi kadai ne ba a so wannan kuma sharrin shedan ne wallahi sharrin shedan ne dan in ka ji irin girman ladan da kake samu a lokacin da kake zaune a masallaci kana sauraron zuwan wata sallah wallahi ba za ka sake ba kai asara wannan lada in gani ko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa idan mutum ya zo masallaci ya sallah ya zauna jiran wata sallar a masallaci to ana ta rubuta mai lada cikin sallah yake cikin sallah yake cikin sallah yake mala'iku suna ta nema mashi gafara, Allah ka gafarta mawa ne, Allah ka yi mashi rahama, Allah ka yi mai kaza, suna ta mai addu'o'in alkhairi, mala'iku ba mala'ika ɗaya ba mala'iku. Bakin mala'ika wanda baya gulma, baya tsegumi, to za a sa mala'iku su ma addu'a, Allah ya biya maka bukatunka. Duk wanda ya sallah ya zauna masallaci sauraren zuwan wata sallar, yana da wannan garaɓasa. amma shi dan ya hana mu rabauta da wannan sai ta dunkulinka ya ta muntsilinka ya ta azazzalaka a dai a gama maza maza a gama ka fita hmm? da an fita kuma sai azami zame jandali shi kira sai a kama hira cikin hira ne kaji ana gulma sai gulma maki da shigo da tsaye gunguma kuma ana jin dai a ɓata awa biyu a wajen hira a ɓata awa biyu ana gulma ba a ga tsawon lokacin ba amma awa ɗaya a masallaci ana tasbihi ana istighfari a cikin ɗakin Allah wannan ya zamo matsala wannan ya zamo ɓata lokaci yana cizon mutane wallahi sharri shi ne kada mu biye mashi kada mu biye mashi shin wai a duk duniya wani ɗaki ne daraja kamar ɗakin Allah, shi masallaci ɗakin waye, ɗakin Allah ne to ka zo ɗakin Allah ɗakin mahalicinka ɗakin wanda duk wani alkhairi wanda ka taɓa samu baka taɓa samu shi sai daga wajen Allah wajen shi kake kwaɗayin kuma kowane irin alkhairi duk abin da kake so shi kake faɗi mawa duk abin da ya dame ka shi kake neman ɗauke daga wajen shi to yau ga ka gashi ka shigo ɗakin shi kuma shedan ya zo ya zungure ka ka fito to ka fito ka je ina ina za ka je in yafi fi nan daraja wallahi ba ka da shi duk wanda ka gani ciki na tsatse ne duk wanda ka gani ciki amintacce ne na sha faɗin wannan magana yanzu yau DPO garin nan ya ba 'yan sandan shi dama ku je ku kamo 'yan iskan gari ku yayo mana 'yan iska wallahi in suka suka sami ku cikin masallaci ko kallon ku ba su yi sun tabbatar ba gidan iska bane bana ko dan iskan da ya shigo masallaci ya samu aminci ya amintu ko ba haka bane to guri mai aminci irin wannan guri mai daraja irin wannan tun daga idanun mutane bare kuma gurin Allah to kuma shine shi din yake ruwaita mana mu kyamaci zama ciki mu kyamaci mu'amala da gurin shigowar mu kadai ai maza maza ayi sallah da mutum ya yi alwala ya fado masallaci yake ai lokaci yayi ina liman din lokaci fa yayi ka gani ko eh ko da ma ba wajen haɗawa ba a zuhur sallah mata yau da kullum duk wanda ya faɗo to ta hitar da ma masai ba su yi da an shigo kokari ake a yi maza kur a haɗa sallah ko kuma a yi maza a yi sallah da an gama sallah kuma an fita sai a zuguna dandali sai rake sai maki, sai ɗaya gunguma sai aikin zunubi sharri shaidan ne 'yan uwa wallahi sharri shaidan ne mu kula da wannan mai kan mu faɗa mu gyara mu gyara zaman masallaci ba abin da ya fi shi alkhairi babu inda za ka zauna a duniya inda ya fi masallaci alkhairi da haka mu koya wa kanmu mu saba ma kanmu zama a masallaci mu saba ma kanmu zuwa sallah da wuri kuma ka zauna ka jira sai liman ya zo ka zauna ka jira lokaci yayi liman shi ke mallake da lokaci liman shi ne mai mallakan lokaci yan kwamitin masallaci ma ba a ce sa baki cikin lokaci ba ai liman lokaci ya bismillah umarni za a bashi kenan kaga wani har sai ya tashi ma da ina liman din bismillah ce? <laughs> yadda ka zai tallabo ƙeye shi ai maza maza a ga masallar ya fita ba haka bane yan uwa mai hakuri to haka wajen wannan hada sallar da an ga gizai suna girmawa shi kenan liman a haɗa mana sallah umarni ake ba liman to a nan waye shugaba kenan liman ne shugaba ko kai ne shugaba na'am ka ka zama kai ne shugaba dan Allah za ka iya zuwa ciyaman ɗinku na local government kai mashi irin wannan ka ce ciyaman lokacin shiga ofis ɗinka ya shiga ofis zai yiwu na can kuɗi ake samu ko yawwa a ce gwamna yana shiga ofis ɗin shi karfe takwas na safe sai a ce an kai karfe takwas da minti biyar sai ka zo kurin ka daka ma gwamna sallama gida gwamna lokacin shiga ofis ya fito ka shiga ofis na'am anya masu fushi da fushin wani sa kyale ka <laughs> ko da gangan kai jikinka ya gaya ba to sai liman wanda zai jagorance ka wajen raba ma kuɗi a duniya kana sauraron sai yanda yayi sai lokacin shi yayi fito saboda ya muku kulabata a unguwarku ya baka kwangila sai wanda zai ma hanyar shiga aljanna shi zaka zo ka tasa gaba kana cin duniyar shi fito liman lokaci yayi shiga muje in ba za ka yi ba a sa wani haka za a gani wani gane mun da ga ana shigawa ne an gane wannan ku Allah ya kyauta dan Allah mu gyara shi shedan ne ba wanda ya fi ƙarfin shaidan sai wanda ya Allah ya kare sai annabawa to dukkan mu ajizai ne muna da ajizanci ta nan bangaren to mi kokarin gyarawa mun sani ba da gangan ake yi ba zuciya ce shaidan yake ruwaita wannan ciki to mu sani ita zuciya nan ne fada shedan ita zuciya nan ne fada shedan da haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce innan nafsal amartin biso illa ma rahima rabbi ita zuciya kullum umar take da ayi abin da ba daidai ba kullum umarninta kenan duk cikin abin da zuciya take saƙa ma in ka kasa shi kashi ɗari kashi saba'in zuwa tamanin mummuna ne ishirin ne mai kyau da haka duk abin da zuciyarka ta saƙa kada ka aiwatar binciki matsayin abin a shari'a ya saɓa ma shari'a eh to da ita Allah ya taimake mu Allah ba mu ikon gyarawa da haka akwai wani malami ya fidda ɗan ƙaramin littafi wanda ya magana akan haɗa sallan nan saboda ruwan sama ya yi bayani gamsashe wata rai in Allah ya sa mun samu lokaci zan ba da rana ta musamman don mu ɗan yi karatu cikin shi Allah ya taimake mu hmm, na wace ce kenan eh ya yace wani lokacin kuma wani zai yi alwala da niyyar tahowa masallaci amma in ya zo haraba sai ya zauna sai ya ji an samu iqama sannan ya shigo cikin masallaci to haga ladan da ya kamata ya samu inda ya shigo masallaci yayi asarar shi a can natsuwar da ya kamata ya samu inda ya shigo cikin masallaci to yayi asarar ta a can saboda haka in dai ba wata larura bace ta tsaye da kai ayi alwala da wuri a shigo masallaci waccan magana da ake cewa wai riga malam masallaci magana ce ta bahaushe ba daidai bane abin da aka so kenan mamu ya riga malam masallaci mamu ya riga liman masallaci wannan shi aka fi so ai shi yasa ma kun ga mafi yawan masallatai ake wa liman kofar shi ta daban dan kada ya zo ya taratso cikin masallaci kamata a ce kafin liman ya zo masallaci ya cika kafin liman ya zo masallaci ya cika in mene ya zo masallaci an kammala domin da liman ya zo sai a ci gaba musamman sallar juma'a domin an tabbatar mana hadisi ya tabbatar mana cewa mala'iku kowace hanya suna rubuta sunayen masu zuwa sallar juma'a duk juma'a ana rijista ana rijista to da zarar liman ya shigo masallaci an rufe rijista kenan sunan liman shine na ƙarshe da shi ake jan layi duk wanda ya zo bayan liman ya shiga masallaci to kurin dai ya samu juma amma bai samu shiga cikin list na wannan rana ba bai shiga cikin list na wannan sati ba kaga mutum ya taimaka shi asara bai sani ba wani yake ce mu ya taba jin wani ko yana labarin dan uwan shi ya ce kai wallahi wannan juma'a nayi eh, nayi sa'a shi me kai sa'a yace wallahi ina zuwa ana ta da iqama <laughs> Allah ya kyauta ya yi rashin sa'a ya yi rashin sa'a na zo ana ta da kama gani ki ya dace a gani ku bai san ya taɓe ba Allah ya taimake mu na'am almajirin malam ta juma'a na'am sai wanda ya shigo cikin masallaci malam ya maganar cewa shi wannan list da ake na wanda ya zo masallaci shin in kai alwala da niyyar zuwa masallaci sai ka toge can wajen masallaci baka shigo ba shin ka shiga cikin wannan list na rajista ko ko baka shiga ba shi ne tambayar malam ko amsa shine a'a sai an shigo masallaci wanda ya shigo ciki to shi ne ya nuna sallar ta kawo shi amma wanda ya tumbure waje to ta yi wani abin da ya kawo shi ba sadar ba ya zo ganin mutane ne ko su gaisa da wani ko kuma in wani ya zo a ɗan gaggaisa ne an fahimci wannan ko wanda ya shigo cikin masallaci to shi ya zo sallah amma babu laifi in masallaci ya cika to wajen masallaci kuma shi ma masallaci ne amma tabbas sai in ƙwaryar masallaci ta cika sannan haraba take so mu ɗaukar jama'a in haraba ta cika to sai hanyoyi na waje waɗanda suke saduwa zuwa ga masallaci su ma duk da hukuncin masallaci in waɗannan gurare bai sun cika an fahimci wannan ko wannan shi ne ana magana ga wanda ya shigo masallaci Allah ya taimake mu kuma wanda ya zo masallaci da wurin musamman sallar juma'a banda ladan juma'a banda shiga cikin wancan rijista manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kuma samu wani bonus na lada kamar ya yanka raƙumi ya ba sadaka wanda ya zo sa'a ta biyu kamar wanda ya yanka saniya ya rabar da naman sadaka wanda ya zo sa'a ta uku kamar wanda ya yanka rago ko tunkiya ya rabar da naman sadaka wanda ya zo na hudu kamar wanda ya yanka kaza ya soya ya rabar da naman sadaka wanda ya zo lokaci na biyar kamar wanda ya dafa kwai ya ba da sadaka fi sabilillah to wanda fa ya wuce nan bai da wani bonus na lada an gani ku bai da wani ƙarin lada farali dai an sauke farali Allah ya kyauta haka bai shiga da su ba ko bai samu wancan gara basa ba Allah ya taimake mu na'am to malai ce ayi hakuri dai an hakura na'am waya imani eh, ce kamar wata zama fitina kamar yaya eh eh ya zo masallacin amma ana fesa fa Allah ya kyauta ko da ke ba mamaki akwai su tabbas kaji ko ana kudu ba ma wani yana facebook subhanallahi Allah ya kyauta oh, oh. To babu shakka wani ma ya ce ma har wajen jana'iza, ana jana'iza ana Facebook, subhanallah Subhanallah, ko ni da ido na taɓa ganin wani mutum amma shekarar ɗan dama lokacin waya ba ta yawa ba. Ana jana'izar wani mutum kuma aminin shi ne tare suke ne, amma wajen jana'iza ya zo da rediyon shi na sauraron BBC. <laughs> ya ɗaga area ko da BBC yake saurare. A bakin kabari ana jana'izar wani mutum wanda abokai ne sun shaƙu da juna. gani ban san na ce mai bawan Allah mai amfanin zuwan ka nan da zaman ka kai gida ka ji bibi sai kai duk mun isa mu anan zamu wakilce ku ka gani da mai amfanin zuwan shi gani to wanda zai zo masallaci musamman sallar juma'a a cikin masallacin kuma ya dauko waya ana facebook ana bibiyar eh, whatsapp da wane ne gurub gurub to mai amfanin zuwan ka masallacin ka zauna gida mana kai wannan ba shi kenan ba musamman ma yanzu da wani abu da suka suna tattaɓa haka ko ana daddangwala da hanya so ne shi na an ce cace ce ko yawwa za ka ga waɗansu kai Allah ya kyauta abin ya zama fitina abin ya zama fitina wallahi a nan garin wani mutum yake ban labari wani yaro yana kan mashin fa irin mashinan na 'yan ƙanana cikin cikin gari kan wannan babban titi wanda ya nufi gangaren tasha ɗin nan ga motoci ga mashina amma waya ce a hannun shi shi mutumin yana kusa da shi rashin kama shi da sai ka kamar kowa yake son yayi sai ya tsaya da ya ɗan leƙa sai ga ba wai yake son yayi ba facebook ne yana tuka mashin ya riƙe kan mashin da hannu ɗaya hannu ɗaya yana riƙe da waya kuma bi yake yana facebook a cikin gari ba daji ba yanzu wannan ya je ya buge wani kuma wuce Allah ne ya kawo a ce tsautsaye ne haka Allah ya kaddara ka ce baka yarda bai ma banna a ce ka da imani baka san kaddara ba kai <laughs> ana ta maka haƙuri ka ƙi haƙura bai kamata haƙura ba irin wannan in gani bai kamata haƙura ba duk wanda ya maɓanna kurin a tsare shi ya biya wannan shi ya kamata ana wasa da rayuwa ana wasa da rayuwa wannan ba daidai ba ne ba ƴan uwa Allah ya kyauta to abubuwan da yawa Eh, abubuwan da yawa bari mu dan karasa wannan babi ko hmm. mu karasa wannan fasali malam yace wasifatul jam'i lizalika siffar yadda ake yin wannan jam'i na ruwan sama ayu azana lil magharibi ala manari sai ai kiran sallah na magariba akan hasumaya kamar yanzu a ce ayi da loudspeaker tunda zama mu da hasumaya da wannan hasumaya da ake yi ana yin ta ne dan ladan ya hau can dan sautin shi ya tafi nesa to yanzu ko gara speaker ko sai a ce ita magariba sai a kira ta a lokacinta da loudspeaker awwal ha farkon lokacinta idan aka kira wa yu'akkira salata ya dan jinkirta sallarta kalilan dan kadan sai dan jinkirta sallar dan kadan din nan gwargwadon yanda za a ce inda an fara sallar da an gama misali gurgudi za a iya samu raka'a uku cikakka idan aka ɗanyi wannan jinkiri saboda waɗanda suke nesa sun ji kiran sallar su taho don a samu magareba. to sai a sallaci magareba, in an yi wannan sun mayu azzanul isha'i sannan sai a kira sallar isha'i fi halil masjidi a cikin ƙwaryar masallaci ma'ana ba da lasu fika ba sai a kira sallar ta ƙasa ƙasa a cikin ƙwaryar masallaci kaɗai waɗanda ke cikin masallacin kaɗai za su ji wannan kiran sallah. An gane wannan ko? Azanan mukaffifan, mukaffiran, za a kiran sallah kuma ƙasa-ƙasa, sun mai sallu na sai a yi sallaci ita ma isha'in ƙabala mu gebe shafaƙi kafin shafaƙi ya ɓace, kafin lokacin ta ya zo. Ita ma shi a sallace ta daidai lokacin. Sun mayan sarifuna sannan mutane tashi kuma kowa ya tafi gida wala yusallu da witra ba kuma tsaya sallar shafa'i da wutri a nan ba illa ba adamu gefe shafaqi sai bayan shafaqi ya bace ba za a shafa'i da wutri a daidai lokacin ba sai a tafi gida in shafaqi ya bace sannan sai a shafa'i da wutri wannan ma larura ce ta kada a tsarasa samun jam'i yasa aka hada wa'annan salloli Allah ya taimake mu to akwai kuma magana ta biyu in an kira sallah ga magariba aka sallaci magariba to isha'in suka ce ba sai an ƙara maimaita kiran sallah ba illa iyaka iqama ce kowace sallah sai an mata iqama amma kiran sallah ɗaya wanda za a yi dan sallar magariba ya isa har isha'in domin menene fa'idar kiran sallah ana kiran sallah ne domin ajiyar da wanda yake nesa ga ya can za a yi sallah ya maza ya tafi masallaci kun ga an ce kuma har ma an yi magariba to kun ga a lokacin ba a buƙatar wani bako yanzu, na cikin masallacin kaɗai da nasu bi da isha'i ba a buƙatar wani bako kuma yanzu. Allah ya taimake mu da za mu dakata a nan sai in Allah tabaraka wa ta'ala kai misatin sama sai mu dora a cikin sunnonin sallah masu ƙarfi ko kuma salloli na sunnoni akwai sallah ta farilla akwai salloli na sunnoni to akwai karfafa masu karfi cikin sunnonin akwai kuma in sifa muakkadai ba za mu shiga cikin wannan fasali in Allah ya kai mu satin sama in Allah ya samu na raye Allah tabaraka wa ta'ala ya kai mu ya ba mu ikon karantawa daidai abin da muka karanta daidai Allah ka ba mu ladan shi ka ba mu ikon aiwatarwa wanda muka yi kuskure kuma wannan daga gajiyawar mu ne Allah ka yafe mana ka mantar da mu kuskure ka dora mu akan abu da ke shine daidai ka zaba mana abin da yafi zama alkhairi ka tabbatar mu da shi ya Allah Allah tabaraka wa ta'ala ka ba kasar mu zama lafiya ka ba kasar mu zama lafiya ya Allah Najeriya ka ba ta zama lafiya ya Allah Allah ka sanya mulkin mu a hannun masu jin tsoron saba maka ya Allah Allah ka sanya mulkin mu a hannun masu jin tsoron saba maka ya Allah Allah ka ba shi wa gabanin mu ikon tsaye da adalci ka ba mu ikon yi musu biyayya da shari'a Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da tsaro arziki da kwanciyar hankali ya Allah ya Allah ka san mu ka san bukatunmu Allah ka zuba da barkoki masu tarin yawa ciki ka biya mana su ya Allah Allah ka san masu bar addu'a gare mu ka san bukatunsu Allah ka sa albarkoki masu yawa cikin batunsu ka biya musu ya Allah Allah ka zuba mana alkhairi duniya da lahira ya Allah Allah ka sa aljanna ce mu kuma mu gobe kiyama Allah ka kaddara muna shiga aljanna gobe kiyama Allah ka kaddara mu shiga aljanna gobe kiyama Allah ka yafa kuran mu Allah ka yafa zanubban mu ya Allah Allahumma rabbana atu husna taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliha maulaha فاغفر لنا ربنا وارحمنا وتقبل منا انك انت الوهاب سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك تقبل منا انك